alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar alhamis wato yau muna ishirin ga watan zulqa'ida wata na goma sha ɗaya na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma rana take daidai da bakwai ga watan biyar watan mai na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da da shidda. rana ce wacce muka saba yin karatu a cikin fikihun malikiya to yau ma shi ne zai ci gaba in Allah ta wa ta'ala ya so muna cikin littafin iziya za mu tashi sabon fasali wanda yake mana magana akan sallar jami'i Shi ne fasalin salatul jama'a sunnatun a littafin da ke hannuna shafi na ɗari da bakwai shafi na ɗari da bakwai a littafin iziya wanda yake hannuna na'am malam ya ce fasalin ga kuma wani sabon fasali ga wani sabon aji wanda za mu shige shi yanzu shi kuma za a karantar da mu ne cikin wannan ajin salatul jama'ati an gani da yin sallar jam'i sallah ta jami'i. hukuncin sallah cikin jami'i. malam ya ce sunnatun mu'akkada suna ce mai ƙarfi suna ce mai ƙarfi mutum ya samu sallah cikin jami'i. wannan yana karantar da mu in mutum ya sallah ba cikin jami'i ba sallar shi ta yi domin bai bar farilla ba sallar shi ta yi sai dai inda ya samu cikin jam'i to da abin ya fi in imma mafifici domin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mu da cewa salla ta cikin jam'i tana da ninkin lada ga wanda ya salla shi kaɗai ninki 25 a wata ruwaya 27 to kaga kenan wanda ya salla shi kaɗai ya samu lada ɗaya tal wanda ya ko cikin jam'i ya sami irin wannan lada irin wannan lada har 25 ko ma 27 ashe kaga ko duk da ba a ce sallar mutum ɗayan ba sallar ba to samu cikin jami'in a in su falaloli ninkin ba ninkin na daraja da haka malin ya ce mata suna ce mai ƙarfi wala ya hasilu faraluha mutum ba zai cimma falalar sallar jam'i ba illa bi idraki raka'atin bi sujudataiha sai in ya samu cikakkiyar raka'a daya tare da liman da dukkanin sujudin na ta guda biyu sannan ne yake tabbatar da ya samu wannan jam'i wanda duk bai samu cikakkiyar raka'a ba to babu shakka bai samu shi wannan jam'i ba can da aka yi maganar cewa sunna ce mai ƙarfi ita sallar jam'i to malamai sun ce ban da juma'a ita juma'a farilla ce sai inda larura domin can nasin alkur'ani abinda Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati sai aka ce fasa'au ila zikrillahi wa zarur bai wannan umurni Fasa'u, ku tafi umurni ne na wajibi al'amru ne bil wujubi ga dukkanin haɗuwar malaman tafsiri saboda haka ita salar juma'a wajibi ne mutum ya tafi zuwa masallaci ya same ta cikin jam'i matuƙar bai same ta cikin jam'i ba to bai yi juma'a ba a mutum ba zai yi juma'a shi kaɗai ba har in dai bai same ta cikin jam'i ba to yanzu a zuhur ce zai yi ba juma'a ba in juma'a ce a wajen juma'a farilla ne yin ta a cikin jam'i har in ba a same ta cikin jam'i ba to babu wannan sallah amma sauran salloli na farilla a zuhur la'asar magariba isha'i asubahi yinsa cikin jam'i sunna ce mai ƙarfi domin bambancin ladan da ke tsakani <clears throat> to kuma ba a samun ladan nan a ce mutum ya samu jam'i sai in ya iske ya samu raka'a ɗaya cikakka tare da sujudinta to wannan shine ya samu wannan jam'i don haka malam ya ce faman adarakaha wanda ya samu raka'an nan guda ɗaya tare da liman laisa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukura to yanzu nan gaba ko da ya ga za su yi jam'i ko ya ga wani zai yi jam'i ba zai bi shi ya sake maimaita ta ba amma wanda bai samu raka'a ɗaya tare da liman ba wanda bai samu cikakken jam'i ba to babu shakka shi in ya ga wata jama'a za ta yi sallah yanzu ko ya ga wani zai yi sallah zai iya maimaitawa kamar yadda za mu ji nan gaba kaɗan in Allah ta baraka wata ala ya so, amma in ya samu cikakkiyar raka'a ɗaya, to ya shiga cikin wannan fasinja ya shiga cikin wannan jam'in, bai fita daga ciki ba ana fahimta Allah ya taimake mu kamar menene kamar mutum ne ya biyo wata akuya mai kafafuwa guda hudu yana sanya kamata akuya na hete tsallata tsallaka katanga ya kasance kafafuwa guda uku da sun fita amma ya rike ɗaya ya kamo kafa ɗaya daga cikin kafafunta guda hudu shin ya riƙe akuya ko bai riƙe ta ba ya riƙe ta zai iya jawo ta ta dawo to haka nan kenan idan mutum ya samu raka'a ɗaya cikin sallah to ya kamo wannan sallar da shi ciki an yi jam'inta da shi ko da an yi uku bena Allah ya taimake mu to ya muke ciki ne ce? to <coughs> to wannan kenan ashe kun ga in mutum ya samu raka'a ɗaya tare da liman ko tare da abokin sallah to ya samu wannan raka'a ya samu wannan sallah yana cikin wannan jam'i wancan lada da ake kirgowa 25 ko 27 shi ma ya rabauta da shi wannan kenan sai malam ya ce to shi jam'i yana farawa ne daga mutum nawa sai an cika saho guda ko sai an cika saho na biyu ko sai an kai ga cika masallaci ne sannan ake kiran wannan sallah sallar jam'i to bari mu je malam ya ce wala jama'atu isnani fasa'ida jam'i yana farawa ne daga mutum biyu daga nan abin da ya fi mutum biyu idan aka samu liman da mamu ɗaya shi kenan suka yi sallah sun yi jam'i daidai yake da inda aka samu liman da mamu dubu duk matsayinsu ɗaya ne tun daga mutum ɗaya to daga nan an samu mamu in suka kai mutum biyu to haga an samu liman da mamu fasa'ida daga nan abin da ya sama har zuwa dubun dubata duk sunan shi jam'i duka dai kwaɗayin da ake wancan lada 25 ko 26 wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ana samu in an samu sallar jam'i to a yi ƙoƙarin samun sallar jam'i don a rabauta da wannan lada sai malam ya ce wa man salla wahadahu wanda ya zo ya iske an gama sallah ko kuma inda yake kiɗan nan bai da abokin sallah sai sallan nan tashi shi kaɗai aw lam yudrik ma'al imami raka'atan kamila ko ko bai samu cikakkiyar raka'a ba tare da liman da ya zo sujadu kurin ya samu wannan raka'a bai same ta ba to shi al'amarin shi yake malam yace fa inna lahu an yu'idaha fi jama'a to in ya samu su za su yi jam'i to yana iya sake maimaita ita wannan sallah wacce ya ta shi kaɗai ɗin nan yanzu sai ya bi a ƙara maimaita wannan sallah da shi au ma'awa hidim ko kuma in ya ga wani mutum shi kuma ya zo shi ma bai samu jam'in ba zai yi sallah to shi kenan sai ya bi shi sai su yi sallah ya ƙara maimaita ita waccan sallah a matsayin su sami jam'i duka wannan ana kwaɗayin arabauta ne da wancan lada 25 ko 27 daga in ya tafi shi kaɗai ɗin nan ya rabota da lada ɗaya wannan shi ma da ya zo daga baya ya tashi sallar shi ma ya rabota da lada ɗaya maimakon haka in suka haɗu suka yi jam'in to sun rabota da lada 25 ko 27 bakwai sai dai malamai suka ce shi wancan da ya sallah shi kadai. to yanzu kuma ya samu wani za su ya ƙara maimaita wannan sallah ko kuma ya kasance ya samu wani jam'i zai bi to sake maimaita sallashi shi a gurin shi mustahabbi ne ma'ana ba farilla ba ne in ya tafi da sallashi shi guda ɗaya ɗincin shi kenan ba a cewa sallashi shi ba ta yi ba sallah ta yi amma dai inda zai ƙara bi a ƙara maimaitawan to da ya ƙaru da wani kuma lada to idan zai bi a ƙara maimaitawa ɗin malam ya ce ma'amuman zai bi ne a matsayin mamu an gane ba kuma zai yi limanci ba ba zai sake limanci ba ba zai zo ya zamo liman ba wancan da ya zo daga bayan zai zamo mamu a'a sai dai wancan da ya zo daga bayan nan ya zamo liman shi kuma ya bi shi a matsayin mamu me yasa suka ce haka dan sun ce na wuyan bizalika at-tafawwili yana mai niyyar fawwal al'amura ga Allah da wannan sake bi da zai domin in azhur ce kaga a zuhur ka a hudu ya gama to sai ga wani zai yi azuhur sai sake bi aka yi raka'a hudu haga shi a wajen shi raka'a nawa takwas to akwai wata a ne mai raka'a takwas babu a shi daga cikin biyun nan ɗaya ce ta zamo sallah ta farilla ɗayan nafila ce a shi haga wacce ce nafilar wacce ce ta farilla ta farkon ce nafila da ya koko ta biyan ce nafilar to ta wannan taraddade suka ce ya ce to sai suka sa malamai suka ce to kada ya zamo liman domin shi yana da abin nan biyu yana da gida biyu shi ko wancan da ya zo yanzu dama bai yarka a ko ɗaya ba yanzu sallar nan ta azhar ce zai mai raka'a hudu shi tabbacin ta farilla ce babu shakka ko ta nafila ce an fahimta kuwa saboda haka kenan shi ya cancanci ya limanci shi kuma wannan sai ya kasance mu mufawwari ma'ana wata daga ciki dai nafila ce wata kuma farilla ce da haka sai ya zamo mamu Allah taimake mu amma su ma da sharaɗi inda zai iya bi ya sake maimaita sallar ya ce in kana tilka salatu gaira da magaribi idan wannan sallah ba magariba ba ce in ba magariba ba ce to zai bi a sake maimaitawa waka zal isha hakanan kuma in sallar isha'i ce ba a da wutar sahihin in ba a riga aka yi wutiri ba to zai bi a ƙara maimaitawa in ku an riga an yi wutiri an yi shafa'i da wutiri to shi kenan sai ya haƙura da guda ɗaya shi dan me suka ce haka nan kuma me ya raba sallan magariba da sauran sallolin to akwai abin da ya raba Shin ita magariba raka uku ake mata magariba kowace magariba ai raka uku ne ko ko akwai mai raka hudu babu to yanzu ya zo ya yi raka'a uku shi kenan shi kaɗai sai ga wani zai yi sallah sai ya ƙara bin shi suka yi raka'a uku shi raka'o'in shi sun zamo nawa sun zamo shida haka ba a samu mara ba an fahimci wannan ko ba a samu mara ba ita ko gama gari ba mara ake nema haka kawai sun zamo cika ba mara ba ta biyi magarba ba kenan an fahimta da aka saka ce to kenan in ba magariba ba ce ba in magariba ce sai ya tsaya da ukun shi ya haƙura da ladan nan nashi guda guda ɗaya maimakon yi yunƙurin samun ishirin da biyar kuma ya ɓata duka gaba ɗaya domin kuma in yi mai da ita ta koma kuma raka'a shida to yanzu kuma ta koma wata sallah ba magariba ba to haka in an yi isha'i aka yi shafa'i da wutiri yanzu kuma ya ƙare bi aka yi wata sallar da shi wancan wuturi a matsayin me yake wacce raka'a ɗaya da ya samu zai ƙara wani wuturin ne to in ya ƙara wani wuturin nan ma kuma ta koma cika ba mara ba to don fita daga wani taraddudi suka ce to idan ya samu sallar magariba shi kaɗai sannan wani ya zo to shi kenan kada ya bi shi a maimaita in kuma ya kasance isha'i ce har ya riga ya shafa'i da wuturi to nan ma ya haƙuri kada ya bi a maimaita Allah ya taimake mu malam ya ce wa man uqimat alaihi tilka salatu wanda aka tada iqamar wannan sallar da za a yi ta yanzu lokacin sallah yayi yana cikin masallaci an yi iqama za a yi wannan sallah wa huwa fil masjidi alhali yana cikin wannan masallaci fa innahu la yabda bi tilka salati to shi ba zai kuma koma waje ɗaya ba ya tsiri ita dai wannan sallar kuma ya ce zai tayi shi kadai wala gairiha ko kuma ya ce zai tsiri wata sallah wacce ba wannan ba faradan ta farilla ce awo na ko koko ta nafila an fahimci wannan mutumin da ke cikin masallaci misali sallar isha'i sai da lokacin isha'in yayi an tashi za a fara sallar isha'i an fara ya kama to da shi ba zai tashi ba ya ce bari isha'i shi shi kaɗai ba zai bi liman ba ba zai yi bayyana haka ko kuma a ce bai magariba ba ya zo ya zauna cikin masallaci sai kuma ji za isha'i to nan ba zai ce ba to bari magaribar shi shi shi kadai ba tare da ya bi liman ba ko kuma sai sun da za a yi sallar isha'i ko wata sallah ta farilla shi kuma daidai lokacin ya ce bari ya tsiri wata sallah ta nafila to malam ya ce duk an hana wannan ba zai yiwu ba ana sallah kuma wani ya zo ya tsiri wata sallah a cikin wannan masallacin ta farilla ce ko ta nafila sai dai in ya kasance dama ya riga ya fara sallar ya yi raka'a ɗaya sai aka zo ana iƙama za a yi wata sallah ta nan babu laifi ya ci gaba da waccan sallah tashi bai samu magareba ba sanda ya shigo masallaci ya fara magariban nan ya yi raka'a ɗaya sai aka tada iƙama sallar isha'i to shi zai iya ci gaba ya ƙarasa magaribar shi ko yana sallar nafila ya yi raka'a ɗaya kafin ya kawo ta biyu aka tare ya kama sallah ta gaba babu laifi ya ci gaba da waccan sallah ta shi har ya cika raka'a biyu sannan ya sallabe ina fata an fahimci wannan Allah ya taimake mu dan me aka yi wannan hani akwai abubuwa da yawa daga ciki akwai ɗaukar hankali sanda liman yake karatu a bayyane in magariba da isha'i ce wani kuma yana baya yana karatu shi ma a bayyane in magariba ce karatun zai iya shiga cikin na juna komai zai iya faruwa sannan wani wanda bai san wace sallah yake yi ba wannan sai ya shigo ya ga ana magariba ga kuma wane can waje ɗaya yana wata sallah ta daban akwai ayar tambaya shin wannan nan anya ko bai yadda da ingancin liman ba ne ko yana shakkar ingancin limancin liman ne akwai da alamun tawaye tawaye to kada ya ba da irin wannan kafa wacce za a ba shi ɗan dama ya kawo hatsaniya a kuma ya kawo mummunan zargi cikin jama'a ina fata an gane domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce muna iyyaka wa ma na hane ka yin duk abin da tuhumce ka duk abin da zai jawo ma tuhuma to kada ka aikata shi kada ka aiwatar da shi Allah ya taimake mu to dai yin wannan zai jawo tuhuma ana sallar magariba kai kuma ka zo ka tsara wata sallar magariba da same a cikin masallacin galiman yana jan jama'a suna magariba kai kuma kana wata magariba ko kuma kana sallar isha'i da saurin da ire-iren waɗannan ababe zai haddasa tuhuma za a ba shi ɗan dama in hakan ta faru ya za ka yi ka zo ka ga za a yi isha'i masallaci kai ko ba ka yi magariba ba da ka fita wajen masallaci ba a hana ba a harabar masallaci a harabar masallaci ko wani ɗaki ko wata rumfa wacce take kusa da masallaci ka iya zuwa can sai ka yi ka inda aka hana cikin ƙwaryar masallaci cikin farfajiyar ƙwaryar masallaci to a nan ne wannan hani yake Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu to wannan shine karshen wannan babi wanda malam ya mana magana a kan sallar jam'i? mun ji a cikin shi dai jam'i yana fara daga mutum biyu daga na har abin da ya kai mutum dubu duk sunan shi jam'i mun ji kuma duk wanda ya samu cikakkiyar raka'a ɗaya tare da liman to ya samu jam'i ya samu wannan jam'i wanda ko bai samu cikakkiyar raka'a ɗaya ba to zai iya bin wani a sake wannan sallah da shi sai dai kuma a nan ba zai zamo liman ba zai zamo mamu ne zai zamo mamu saboda dalilai inda muka faɗa inda malamai suka ittifaki a kai to wannan kenan sannan ƙarshe sai muka ji cewa idan ana wata sallah an tsaye da sallah to mutum ba zai zo irin wannan sallar ko wata irin wannan a cikin wannan masallaci ba don gudun ta da fitina da kawo zarge-zarge Allah taimake mu sai fasali na gaba mun fita wannan ajin za mu shiga sabon aji shi kuma wannan sabon ajin me zai karantar da mu malam ya ce fasalin ku zo mu shiga wani sabon ajin a ciki za a karantar da mu shuruɗul imamati tis'atun sharuɗan liman guda tara sai mutum ya cika waɗannan sharuɗa sannan ne limancin shi ya limantu liman in bai da ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to sharuɗan limanci ma'ana limanci shi bai limantu ba waɗansu sharuɗan sun zo ne umuman domin ko sallar ba ta inganta he da su ko da ba ta liman ba to sai ya ce wancin sharuɗa dai guda tara ne ga su nan za mu ji ɗaya bayan ɗaya al'awwalu sharɗi na farko a taharatu tsarki ta tasihhu imamatu man sallama hudisan wanda yake sallah da hadasi kuma muta'ammidan da gangan to sallar shi bata inganta ba mutumin da zai je bawali ko wani abu bai yi jimari ba bai kama ruwa ba ya zo yi alwala a sallah yana sane da gangan bai cancanci ya zamo liman ba mutumin da jikin suturar shi za a iya samun najasa yana sane ba bisa mantuwa ba ya batta yana gangancin bari to bai cancanta ya zamo liman ba A to ai wannan sharaɗi ba ga liman kaɗai ba kowa da kowa ma ko mutum shi kaɗai zai yi sallar matuƙar yana gangancin barin hadisi ai sallar shi ba ta yi ba ko ba haka ba ne ko ma mu ne ashe haga wannan sharaɗi umuman ne ya shafi kowa da kowa ba sai ga liman kaɗai ba hatta ma mu shi ma wannan sharɗin ya shafe shi hatta mai sallah shi kaɗai shi ma wannan sharɗin ya shafe shi dole dai sai da tsarki sai dai inda kuskure ne ko da mantuwa wannan kuma ta magana ce daban da haka mala ya ce mutu'ammidan inda gangan yana sane ya bar hadasin ya sallah da shi to limanci shi bai inganta ba athani sharadi na biyu Allah ya kona ma'amuman shi liman din nan kada ya zamanto mamu faman itada bi masaboke wanda yayi koyi da wanda yake masaboke aw bi ma'amumin koyi koyi da mamu zannahu imaman ina zaton shine liman badalat salatuhu malam anan yace sallar shi ta bace malami iziya hmm, na'am dangane da wancan magana ta farko wajen sallah da hadisi din can alurafa banda wanda aka yi da mantuwa inda mantuwa ne aka yi liman ya limanci mutane aka yi sallah masalan a ce bai tsarki ba masalan a ce akwai hadasi tare da shi bai sani ba ko yana sane ya manta har sai da aka gama sallar sannan sai ya tuna menene abin yi abin yi anan kada mu wuce da nisa shi dai sallar shi zai sake amma mamu sallarsa ta yi har in an sallame har sai da aka sallame sannan ya tuna to shi tashi sallah sai ya sake ta tamamu ita kuma ta yi kuma a nan an hana shi ya faɗi musu ba a so ya faɗi musu ba tunda tasu ta yi ya je kurum ya sake sallar shi shi kaɗai an fahimci wannan ko ina jin na taɓa bamu wani labari nan gurin wata rana cikin ƙasar Nijar mun je wani gari za mu wuce muka iske za a yi sallar juma'a muka bi aka yi salar juma'a waɗansu har sun fita daga masallaci mu matafiya ma har mu hau kan motar mu za mu wuce sai muka ji an daga fikan masallaci ana ku saurara jama'a ashe liman ya manta bai alwala ba <laughs> eh liman ya manta bi alwala ba <laughs> gani ko <laughs> don kuga wannan kwaba ta yi yawa ta yi yawa kuga duk wanda ya ji to sallah ta ɓace sai an sake sallah sannan kuma gobe da za ka dawo masallacin nan ka ga liman ɗin nan ne dai siwar abin da su cikin zuciyarka yaya yau mai alwala ko koko dai <laughs> to da aka ce kada ya faɗi ma kowa shi dai ya je ya sake sallar shi yauwa in ku ana cikin sallar ne ba a kai ga sallamewa ba sai ya tuna abin da zai yi sai istiklafi sai ya jawo wani ya cika sallar shi kuma ya fita an gane wannan ko sai ya jawo wani dora kan sallar shi kuma sai ya fita malamai suka ce me hujjar mu akan wannan suka ce ai ya faru lokacin sidina Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yarda yana jagorantar sallah aka soke shi da wuka ga jini ya fito jini ko da jasa ne har ya kai ga ya faɗa amma tare da wannan wannan sallar sahabai ba su yanke ta ba istiklafi akai wani ne ya ci gaba ya jagoranci sallar aka karasa ita wannan sallar an gane wannan ko ashe kun ga najasar ta faru ga liman bisa kuskure ko bisa wani abin da abin da aka hana dai ya ce zai ci gaba da sallar a haka amma lokacin abin yana faruwa ko yana tuna cewa ga abin da ya faru to sai istiklafi sai ya sanya wani shi kuma sai ya janye Allah ya taimake mu to sai wannan paragraph inna malam ya ce fa man ita dabi masaboke wanda ya koyi da wanda yake masabuki ka zo ka tar an gama sallah amma ga wani wanda shi bai samu raka'a biyu ba yana ci ko raka'a shi ta raka'a nan guda biyu da kuma ka zo sai ka bi shi a matsayin yi maka limanci tunan malami iziya sai ya ce to sallar shi ta ɓaci to amma kuma wasu mutane kuma su malamai suka ce sallah tana nan a sallah tana nan magana ce mai tsawo amma dai kurin inna magana ta tattaru shine shi mamu wanda zai yi koyi da liman yana daga cikin sharaɗin shi a mazhabar malikiya cewa shi mamu ne ya ɗauka cikin zuciyar shi shi fa mamu ne koyi zai yi da liman yanzu shi mai koyi ne da liman ashe haga a daidai wannan lokaci wanda kuma ya zo ya bi mamu yana koyi da wanda yake koyi da wanda bai na. an fahimci wannan ko daga ce to magana ta yi tsawo don haka kada ya bi masa boke gare ya jira wani ya zo su yi sallar tare an fahimci wannan wasu kuma suka ce a'a a lokacin da yake koyi da liman sanda ya zo raka'a biyu ta ƙarshe ye niyya shi ma mu ne yana koyi da liman to amma daga inna liman ya sallame daga inna liman ya ƙarasa raka'a shi biyu ya sallame to daga nan ai ya gama koyi da liman ɗin, yanzu in ya tashi zai ci ko raka'a shi biyu hukuncin shi hukuncin mai sallah shi kadai ne hukuncin shi hukuncin mai sallah shi kadai ne dan haka wanda ya shigo ya da shi yana iya daura niyya ya zama mashi liman ya bi shi ya mai limanci har suka ƙara da cewa to misali da za a ce shi wannan masaboki bayan sallamewar liman ya tashi zai ci ko abin da ake bin shi sai ya kabali ta kama shi ko ba'adi zai yi ko ba zai yi ba zai yi duk da liman bai yi ba a shi haka ke na hukuncin shi yanzu kamar hukuncin mai sallah shi kaɗai ne da haka kenan yanzu wanda ya zo yi koyi da shi sallah shi ta yi an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu amma malamin mai iziya yana akan wancan fahimta ta farko ɗorin ɗosino ne ka jingina da wanda ya jingina da wani da haka sallah ta ɓaci Allah ya taimake mu hmm. asalisu sharaɗin liman na uku al-islam ya zama musulmi wanda ya koyi da wanda yake ba musulmi ba yana sane to bai da sallah haga wannan shi ma ai sharaɗi ne wanda yake amma ya haɗa kowa da kowa ko da mutum shi kaɗai ya sallah matuƙar ba musulmi ba ne ai ba sallar ko da shi kaɗai ya yi ta matuƙar ba musulmi ba ne to ba wannan sallah an fahimci wannan ko arrabi'u sharaɗi na hudu azzukura ya kasance namiji ya kasance namiji wanda ya yi sallah sai ya kasance eh, mace ce ta yi limancin to babu wannan sallah wannan a mafi yawan mazhabobi haka suka tafi kusan dukkanin su ma mace ba ta limanci domin manzon Allah ya ce su mata naqisatu dini ne masu tawayen addini ne da haka ba ta limanci yanzu aka ce mace ce limamiyar ku musalla a sallar juma'a ta wata juma'a in ta rutsu tana haila fa <laughs> ta bako igiyar ruwa a ce mace ce limamiya Na na'ibinta ma limamiya a mace ce ita ma ana iya rutsuwa wannan ta haihu wannan tana haila ko ba haka ba a ce haga a ko in su lokuta su da ake ɗauke musu sallar ita ko sallah ana buƙatar limanci ana buƙatar wanda yake dimin da'imin kowane lokaci sai larura za ta iya aukuwa ita lami lafiya akan samu in su lokuta duk wata a kirge mata in su kwanaki a ce an yafe mata sallar ba sai ta yi ba kunga in kuka nada ta limamiya irin wannan lokaci idan ya zo ya za a yi Allah ya taimake mu da haka dai limanci ya kasance namiji ne wala tasihhu imamatul mar'ati mutlaqan malin yace limancin mace baya inganta kwata kwata mutlaqan nan da yace hatta sallar nafila Hmm. alhamisu wato sharaɗi na biyar daga cikin sharaɗin liman albulo ya kasance baligi wala ta seho imamatu gairil baligi bai inganta wanda yake ba baligi ba ya yi limanci amma filifaradi a sallar farilla kaɗai amma ga sallar nafila ya iya yin limanci ko ga sallar farilla zai iya limanci amma illa li mislihi sai ga yara irin shi taron yara ne shi ma yaro ne a iya musulmanci a sallar nafila amma a sallar farilla to sai ga wanda yake babba sai ga wanda yake baligi Allah taimake mu asadisu wato sharadi na shidda al-aƙalu al-aqalu shine hankali fala tasihu imamatul majnuni limancin mahaukaci baya inganta eh, limancin mahaukaci baya inganta wannan ma hukunci na amun ko da sallar tashi ma ko shi kaɗai mahaukaci ya sallar ai bata inganta ba sai dai a nan akwai maganganun malamai akwai wanda yake mahaukaci mahaukaci ne ma'ana ɗan shari-shari ne ba mahaukaci tuburan ba shin irin wannan ya limanci shi ya matsayin sallar shi wasu daga cikin malamai suna ganin in yana cikin yanayin wato hankali dan akwai waɗansu mahaukatan lokaci-lokaci ne in tsirara ta buga sukan haukace in kuma ta wuce sukan koma lafiya lau to abin da aka samu suna lafiya lau ɗin nan sallah ta yi in suka yi limanci abin da ya same su kuma daidai lokacin suna haukatu na kuma sallah ba ta yi ba ina fata mun gane wasu malamai sun tafi akan wannan to wasu suka ce to in hakan ne wani lokaci yana da hankali wani lokaci yana haukacewa shin ba iya samun mai hankali ga baki ɗaya ne zuriya ko ko sai a ce in aka naɗa shi liman sanda yake da hankali ya limancin sanda kuma ya haukace a sauke shi kenan ko ya za a yi an fahimci wannan ko to da haka a kauce ma wannan a sami mai hankalin wanda aka tabbatar da bai da wani rodo yawa ya zamo liman duk ana ana magana akan liman wanda za a kafa ya zamo liman ratibi liman dawwamamme hmm. na'am malam yace wala ƙuran haka limancin wanda yake cikin maye wanda yake cikin maye shi ma an yayi limanci limancin bai yi ba ya ayyuhal ladzina amanu taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallar ma in kuna cikin maye to bari kuma a ce ga liman to limanci bai yiwa a lokacin da ake cikin maye ko da ko abin da ya sa mayan nan na halak ne as-sabi'u na bakwai al-hurriyatu wato diyauci diyauci wahiya sharɗin fil jumu'ati amma wannan ɗiyauci sharaɗi ne ya zamo limamin juma'a shi sai ɗa ba a sa bawa ba a sa bawa domin bawa ƙarƙashin mallakar wani yake ran juma'ar mai gidan shi ɗaya sun yashe ce tafi gona kaza ka ɗauro min kara an gani ko tafi gona kaza ka yi min kaza wani aiki ne na wajibi a kan shi ba mulkin gashin kan shi yake ci ba da haka kenan yana daga cikin sharɗi kada a sanya bawa ya zamo liman a sallar juma'a asaminu na takwas assalamatu min alfiski bil jarihati ya kasance ya kubuta daga fasikanci daga ɓanshi misali fala tasihhu imamatu zani limancin mazinaci bai inganta ba wa sharibil kamri ko mashayin giya yau a ce mutum mazinaci ne to ba bai halatta a naɗa shi zama liman ratibi ko a ce mashayin giya ne baya halatta a naɗa shi zama liman ratibi akwai suka ga sallar akwai suka ga ita sallar ga wanda ya zama haka duk karatun shi kuwa amma a nan fa ana magana ne akan wanda zinar ko shan giyan ta bayyana ko dai gashi an kama shi ko kuma gashi yana yi ma ƙarara ba tare da damuwa ba gashi yana yi ƙarara ana gani banda wanda aka cewa zargi ne kurun ana zargin shi mazinaci ne ana zargin shi mashayin giya ne amma ba wanda yake da hujja zargi ne kurun ake to nan kuma zargi bai taso ba inna zanna ma yughni min al-haqqi shay'a an fahimta ko sai ga wanda yake tabbaci an taba kama shi kila an kai ga hukuma hukuma ta yi mai hukunci ko kuma abin yana yi bayyane har ma mutane sun sani kusan kowa ma ya sani to anan ne ya haramta a naɗa shi liman shi mazinacin nan ko mashayin giya na'am sai sharaɗi na tara kuma na ƙarshe shine attasi'u al-qudratu 'ala al-arkani ya kasance yana da ikon cikar kunnan sallah yana da ikon cikar kunnan sallah fala tasihhu imamatul ajizi an ruku'i masalan wanda bai iya ruku'u bai iya cika ruku'u saboda wata larura tashi ga misali to bai halatta ya zamo limamin al'umma liman ratibi na gaba daya illa ay yakuna al ma'mumu ayran ajizan anhu sai dai in dukkanin mamun masu ma haka suke in dai haka suke babu laifi amma in su ba haka suke ba to bi halatta shi ya zamo limamin su bai iya cika ruku'u bai iya cika sujuda misali bai iya tsayuwa da kyawu da sauran ire-iren wannan akwai na ƙasa ga sallah. wa kazalika al-ajizi an ahkami salati hakanan wanda yake ya gajiya daga hukunci hukuncen sallah can arkani ana fin farallan sallah duk abin da ke faran cikin sallah bai iya cika shi da kyau nan kuma ana magana akan hukunce hukuncen sallah ma'ana bai iya karatun fatiha da kyau an gane yawa yana galati yana cakuɗa abubuwa an gane to fala tasihu imamatuhu illa li mislihi shi ma bai halatta yayi limanci sai in sauran mamman haka suke inda haka suke to ba komai wa kutlifa an yi saɓani dangai da fahimtar malamai hal ta sihu imamatu lam yumayyiz bainar radi wa za'i shin wanda bai iya bambance tsakanin ruwadin da zuwa'un bai iya faɗinsu da kyau wa ana bai da makarish shi limancin shi yi ko bai yi ba wasu malamai suka ce 'Ya yi.' wasu ka ce ya bai yi ba abin da ya fi dai wanda ya fi iya karanta alƙur'ani yake iya fidda makarish da kyau to shi ne ya cancanci ya zamo liman domin ita wannan harafi shi sa malam ya zo da misali da ita ruwadin wani harafi ne wanda kafɗin duniya ba harafi mai wahala faɗi kamar shi duk da yake ba san harafin chinese ba <laughs> amma dai a duniya kaf gaba ɗaya an yi ittifaƙi ba wani yare wanda yake da wannan harafi in ba larabci ba rodin yanda ake faɗin shi kamar yadda malaman tajawidi suka ce in za ka faɗi ruwa sai ka ɗaga harshenka sai ya zo kamar tsakiyar baki sai ka ɗan karkata shi wajen ɓangaren dama ko wajen ɓangaren hagu ɗan taɓo nan wajen da rodin rodin ruwa ruwa ruwa kaga ba ra ba ba da ba kuma tsakanin ra'un da dalun sai ka samu wata ‘yar matsaya nan sai ka tsaya to tun za ka fitar da sautin shi da kyau wasu sukan ce wadda dali dali ko wasu kuma su ce wanda ralil da ɗaya tsakanin ra da da ka samu wata ‘yar malaba sai ka laɓe na ruwa ruwa ruwa kamar ka ɗan gundun ruwa a baki yawwa to za'ul kuma shi ke biye da shi shi ne kanan shi ka ce to an yi saɓani wanda bai iya furta su da kewa iya zamowa liman ko ko ba zai iya zamowa ba zai iya zamowa sai dai akwai wanda ya fi shi iya furta su da kyau kuma ya sa alƙur'ani to shi fi cancanta kuma Ku imamatul lahin hakanan limancin namiji mai muryar mata shi ma malamai sun yi saɓani a kai ya iya zamowa liman wasu ka ce ba zai iya zamowa ba domin wanda yake saurare sai ya ɗauka wa mace cike limancin To amma haka Allah ya halice shi kuma ai ba da gangan yake yi ba tunda ba da gangan yake yi ba halitta ce da haka limancin shi ya inganta Allah ya taimake mu sai dai wanda yake yi da gangan to bai halatta kuma ya limanci da gangan yake kwaikwayon muryar mata yake karatu a wajen limanci da murya irin ta mata to wannan bai halatta ya mutane limanci dan dauda mala yace ko yau wato Allah ya kyauta mm. ya wata sihhu salatu khalafal mukhalifi fil furu'i ya inganta mutum yi sallah a bayan wanda suke da bambanci a wajen furo'a wajen mazhaba zanniya mazhaba wacce take dosale da waɗansu malamai sai ya ce kal maliki kamar wanda yake bin mazhabar malikiya halafar shafi'i ya iya sallah bayan mai bin mazhabar shafi'iyya babu komi ana Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa to amin shi ma wannan fasali mun zo ƙarshen shi insha Allah kuma ga dukkanin alamu lokaci ya yi za mu dakata a nan sai kuma in Allah Ta baraka wata ala ya kai mu satin sama sai mu ɗora daga inda muka dakata ɗin da fatan abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wani muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa albarka ga rayuwar mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah ƙasarmu Najeriya Allah ka ba mu zama lafiya yankinmu na arewacin Najeriya Allah ba mu zama lafiya ya Allah wannan yanki namu na arewa maso yamma da yankin arewa maso gabas da yankin tsakiyar Najeriya da suke da fitintunu iri-iri kala-kala tun daga ta 'yan kidnafa ga su mu muna fama da su a yankin jihohinmu gabas can kuma suna fama da 'yan boko haram ga su nan dai ga rikice-rikicen ƙabilanci tsakiyar Najeriya Allah haka mana ƙarshen wani fitattunu ya Allah Allah ka bamu lafiya da zama lafiya duk inna musulmi yake a duniya Allah ka shi lafiya da zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka ƙaddara muna shiga aljanna gobe kiyama zuru'ar da kake ba mu Allah ka sa musu albarka ya Allah Allah ka taimake mu wajen tarbiyyantar da su tarbiyya ta addinin musulunci ya Allah iyayenmu da suka riga mutuwa da malamanmu da gabaninmu ala ka ji kansu Allah gafarta musu Allah ka rahamshe su dukkanin yan uwa musulmi da suka riga mutuwa Allah gafarta musu mu da muke alkara muna masu imani in mutuwar mu ta zo ya alkara muna masu imani zuri'ar da kake ba mu Allah ka sa musu albarka ya Allah ka san mu ka san bukatunmu Allah ka sa albarka mai tarin yawa a ciki ka biya mana bukatunmu ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatunsu ya Allah ka sa albarka ka biya musu ya Allah Allah kaddara mana alkhairi duniya da lahira ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub alaina innaka